A Nijar akwai shugabannin yankuna biyu, da'ira da magajin gari yake kula da ita da kuma mashawarta na da'ira, sannan kuma da yanki wanda shugaban majalisar mashawarta na jiha yake kula da ita. Adamu Umaru shugaban kungiya mai suna Accountability Lab ya yi bayani Da farko dai ya zama tilas 'yan ƙasa su fahimci cewa su ne ya kamata su ɗauki nauyin yankunan su a yau. Haka na nufin albarkatun yankin sun kumshi lanhu da haraji. Idan na ɗauki misalin harajin hanya a wasu wurare hamsin ne a shekara a wasu wuraren kuma jika guda ne ya danganta da matsayin karamar hukuma bayan haka akwai waɗansu harashi da kenan waɗanda doka ta amince da su sannan kuma akwai wasu albarkatu da Allah ya huwa cewa yanki kuma yake da dama amfani da su ta waɗanne hanyoyi ne shugabannin yanki suke tattara kuɗaɗen shigarwa kun san a ƙananan hukumomi akwai abin da ake kira PDC fasalin ci gaban karamar hukuma wanda yake kayyade ayyukan ci gaba na karamar hukuma shi wani kundi ne da ake tanadawa domin a yi aiki da shi tsawon shekaru biyar kuma ya kamata a kirkira shi a yau ta la'akari da fasalin ci gaban jiha da majalisar shawara ta jiha ke samarwa wanda shi kuma yana da nasaba da siyasar ƙasa da ake kira fasalin ci gaban tattalin arziki da na al'umma kenan idan aka dubi waɗannan bangarori na kundin daga siyasar ƙasa ne kowace karamar hukuma ke neman samar da fasalin siyasar ci gabanta tare da yin la'akari da bukatu da burin al'ummarta baccin fasalin ci gaban karamar hukuma akwai fasalin saka hannun jari na shekara-shekara shekara wannan kuma kamar kasafin kuɗin ƙasa ne wannan kasafin ne kuma ke kayyade kuɗaɗen da karamar hukuma za ta tattara da kuma yadda za ta tattara su tare da mutunta ka'idodi da dokokin da ake aiki da su a Nijar a game da ƙwarya-ƙwaryar 'yancin ƙananan hukumomi. Wace rawa ce da nauyi ya ga zababbu wakilan al'umma ta hanyar tattarawa da kuma tafiyar da waɗannan kuɗaɗen? Idan ana maganar siyasar ci gaban yanki ana nufin al'ummomi hukumomi su iya zaben wani ko waɗanda suka amince da su su tafiyar da arzikinsu saboda su gudanar da siyasar su ta ci gaba tare da damawa da al'umma ko ta fuskar sau da kafa ko tallafawa ko kuma wajen ganin an yi nasara a game da ayyukan ci gaba.